girman Allah sarkin Kano da duk wanda ike da iko akan wannan abin muna mai roƙonku da girman Allah da girman annabi Muhammadu manzon Allah ku taimaka ma mai jidda Ibrahim akan wannan rayuwar da take ciki duk macen da take cikin gidan aure yau aka wayi gari ta fito tana nuna ma duniya rayuwar da take yi a cikin gidan mijinta kun san cewa ba mun wahala take sha ba duk abin da kaga ya koro bera daga cikin rami kun san ba ƙaramin abu bane yanzu ko ba haka ba eh, eh, mai jidda ta kashe aurenta ta dawo sai ku ce ta je ta kasu aure dama ba zama za ta yi ba wadan ku al'umma annabi ku yi mana jojin din wannan magana idan yarka ce ko yarka ko kanwarka ka auna za ka iya barinta a cikin wannan al'amarin da mai jidda take ciki yan uwan miji su rinka kama ta suna duka in misali tsakaninta da mijinta ba ta da problem ba ta da matsala tsakaninta da mijinta to ko kuma me naku a ciki me naku a ciki me ta tsare muku da kun tashi sai ku ce yan kaniwood yan kaniwood me yan fim suka tsare muku yan waje wa'inda ba yan kaniwood ba suna iskancin da yan kaniwood ba su isa su yi shi ba yanzu ranar na ga wata yarinya ta hau life da ta hau life ta hau ne da silifin dress a jikinta babu dan kwali a kanta ku gaya min wace yar fim ce za ta iya yin wannan abin shi ba iskanci ba ne da kun tashi sai ku rinka ce mana karuwai kuna ce mana yan iska bayan karuwan ga suna a gaban ku ba ku san kuma yadda raku da su ba da Allah ku yi haƙuri ku saurara ma 'yan fim ku yi haƙuri ku rinka saurara ma 'yan fim wallahi da yawa 'yan fim mun fi ku kamun kai mun kuma fi ku mutunci wallahi saboda abin da za ku yi ba za mu iya yi ba wallahi da Allah ku yi haƙuri ku rinka saurara ma 'yan fim in ba haka ba mu ma za mu rinka fitowa muna fa da yawa fa ba mu san iya adadin ma yawan mu ba mu 'yan fim ɗin da kuke zaki kuke cin mutuncin su wallahi ba mu san adadin yawan mu ba idan kuna tinkawon kuna da yawa wallahi mu ma yawa gare mu kamar kwakwata haka muke kuma duk wanda aka taba a cikin yan fim wallahi ba za mu bari ba na san yadda na bidiyon nan da yawa na san sun yi Allah ka ku yi hakuri kar ku shiga hurumin yan fim kamar dai yadda kuka saba idan abu kuke nema wanda zai isar da wa mutane sako za ku zo ku nemi wa'innan wa'inda kuke cewa karuwan ne mu ma maganin mu kenan maganin mu kenan da za ku zo ku faɗi bukatun ku a isan muku da shi yau kuma ku auri ɗaya daga cikin mu ku zo kuna gallaza mata kuna wulaƙanta ta kuna sheganta mata a kuna zagin ta kuna kama ta kuna duka sai ka ce ku kuka haife ta ai ba ku kuka haife ta ba amma babu komai alfarma annabi muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallam alfarma annabi alfarma annabi da alkur'ani Allah sai ya nuna muku ku da kuke dukanta kamar 'yarku in Allah ya yarda a cikin 'ya'yanku kuma sai an samu masu yi wa 'ya'yanku haka da yardar Allah yardar annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ci abin da kuka yi mata da daɗi ko babu ai ba wai kashe aurenta take so ta yi ba inda kashe auren take so ta yi tuntun da ta kashe auren shekara nawa shekara kusan 20 a ce mace tana ciki irin wannan abu a ɗanta na biyu ɗanta na biyu watansa uku kuka shiga cikin gidanta kuka yi mata dukan tsiya kuka yayyaga mata kaya a ciki kuka ya mata da jaririn ɗa a ƙasa wannan bai sa aurenta ya mutu ba haba haba bayan Allah haba bayan Allah to shikenan tunda haka kuke so ko to bari a fara yin tona tone mun dade muna jin irin wa'annan abubuwa a game da mai jidda Ibrahim mun dade muna ji abin yayi yawa rana hawa ba ne so kuka yi mata wannan abin fa ta je fa kai da sarki ba daga zuwa za ta je ta gaida sarki mene a ciki za ta je ta gaida uban ɗakinta ko za ku raba su ne uban ɗakinta ne ko ba haka ba ta yi sallama ta gaida kowa an ce ta shiga ɗaki ta shiga ɗaki ta zauna an zo an kira ta ba ta san wace ce ba ta riga ta manta ta manta ita ma ce da ba za ta manta ba ta manta da ta manta sai ku tana mata wace kaza wace kaza kin fito ke kin zo kin zage ta ko ba haka ba kin zo kin zage ta bayan kin zage ta ma kuma ko ba haka ba bata san wace ce bata ce eh ta manta sai ki tana mata amma ba ki zo ki hauta da duka ba ke kika haife ta da zaki da ke ta Allah zai saka mata ke da kika fara dukanta ubangiji Allah Allah na roƙe ka Allah na san kina da ya mace ubangiji Allah ya kwatanta haka akan yarki Allah ya kwatanta haka akan yarki ai ba daɗi irin wannan babu daɗi irin wannan me amfani irin wannan ke ma fa mace ce ba kya tunanin ke ma hakan sai iya kasancewa a kanki ku ta zagin ta yar fim ce yar fim ce to yar fim mece ce yar fim yadda kuke mutane haka mu ma fa muke mutane